Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Shirin na wannan mako ya yada zango ne jihar da magaram da ke jamhuriyar Nijar. inda ya mai da hankali kan ƙananan sana'o'i da matasa ke yi domin samun na abinci a lokacin azumin watan ramadana. Madalla, kamar yadda aka ji a matashiyar shirin, bayan kasancewar watan azumin ramadana a matsayin lokacin ibada. hannu guda dama ce ta bunƙasar ƙananan sana'o'i da kasuwancin abubuwa da aka fi bukata a wannan lokaci musamman wasu dangogin kayan masarufi kamar biredi ko na marmari ko kayan lambu galibi matasa ne maza da mata ke kama irin waɗannan sana'o'i na takaitaccen lokaci domin samun na abinci kamar yadda wannan matashi mai suna ali da ke sayar da biredi a kofar wani gidan biredi a birnin da magaram ke cewa e tun da aka fara azumi kamar muna zauwa wata karhe bi haka mu dauki burodi mu saida shi har bayan shan ruwa har dare ma muna kawa muna saida muna dauko shi a ciki ya mu gudo ya mu saida mu dan mu samu riba ah, kuna yin wannan ne a dalilin azumi eh azumi kada ake saida burodi yana saboda ana yawan cin burodi da azumi mutane suna sa eh mutane suna saya gaskiya ba laifi ku da yawa ne anan eh wallahi wasu sun tashi ma wasu bakin shan ruwa kawai suka sai da suke tayar su ana dan samu wani abu a ana samu gaskiya ba lai ana samu daidai gwargwado babu wahala ga rana ga azumi ga biredi Allah akwai wahala dan tun wani bi tun kare goma ko sha ake hutawa a hau burodi sai wata kare uku ko hudu ake samun ma burodi ya yi zaman banza a ya yi zaman banza gaskiya tun da ana samu riba kusan ɗaukacin kayayyaki da aka fi bukata irin wannan lokaci na azumi ana samun su ne a cikin unguwanni ba tare da an je nesa ba saboda ƙoƙarin waɗannan matasa sai dai a cewar wannan matashi mai suna rabe da ya zo daga jihar maraɗi don sayar da kankana cewa ya yi ganin kitse ake wa rogo. gaskiya abin da sai a hankali saboda yanzu dai kankana ga ta yawanci ma cikin azumin ga tana ba mutane gajiya wata rana ka ji daɗi wata rana kuma sai a hankali ke eh, saboda allah cikin satin ga kawai sai godiya ba ma wallalle ni kaɗai ba saboda yanzu kasuwar mata ɗan sauya ga mutane irin haka da dai farkon azumi da aka fara dai abin da ya ba lahi to ko da azumi ya ɗan raba tsakiya haka al'amuran sai suka sauya irin haka sai ka je kasuwa ka samo kaya tsada an ka shigo gari sai a ɗora taya su kuma ba da daraja ba haka hatta da 'yan mata ba a bar su a baya ba wajen rungumar irin waɗannan sana'o'i na lokacin azumi amina abdu wata matashiya ce da ke soye-soye ita hamdala ta yi tana cewa a gaskiya alhamdulillah in gode ma allah bana ta ɗara bara gaskiya kasuwa tana shiga sosai ina yin awara da burodi da fati iya shiga sosai kan a sha ruwa abin da zai saura kaɗan ne kan a yi lisha tuni na shigo gida a azumi gaskiya wara tana shiga sosai wanda bai yi ma yana yi ganin ki me yasa mutane suke son su irin wannan kai da kuke tuwa eh wani yana burge shi ne kuma in ya ga abin da kyau tsafta ma tana sa kasuwar ka ta ɗaukaka gaskiya tunda wani sai ya wuce ma ya dawo ya ce kayan ya gani gwanin kyau tabarkalla su sai ana kuka da tsada kayayyaki kuma ya wajen da sauki ba kamar kwanaki ba sun rage Daga irin wannan shigar matasa harkokin kasuwanci ne ake samun manyan 'yan kasuwa don haka abin yabawa ne, in ji Alhaji Ibrahim Loga, mamba ƙungiyar 'yan kasuwa ta jihar da magaram. Dan sede-sede wanda yake azumi ya zo, ai ba karamin takaici ba ne. Saboda irin wa'annan mutum sai ga wanda ya jika biyar ce jika biyu jika uku a ciki zai samu wata illa ɗari ko ya jika shi a ciki to in Allah da tsawon watan wannan guda yana dan adana abin da ya samu dala ɗari dala hamsin sai ya gaya ma kanshi magani kayan sallah duk wani abu har ma sai ma wani kanan shi ko kuma wani dan uwan shi ko wani baban shi daga irin wannan ne ake zama hal sai ya ga mutum ya saba ba da azumin bane ba sai ya gani kuma ya samu sana da zai rika yin ta ita ce zai samu haddin dindin abin da ake so kenan ci gaba kenan in san samu ne ma ya kamata a ce masu son ci gaban gari kuma wanda suke son su ci gaba a samu kuɗin wani ba ce wani za a yi dan yi a basu sama yan kasuwa su dan samu wata gidauniya ya sirka talafa ya sirka talafa musu kaga yana abin da ake so kenan kaga mutum ya ci da kanshi a ganin ku yana taimaka ma fannin kasuwanci sosai ma ai ai daga karamin dan kasuwa ba ma da kuɗi ban dai mutumin kirki ne ma kai zuwa ne za a baka bashin kamar na jika goma ka sa a ciki ka je ka samu ta yi ka daya ko ka biya a ciki wannan dan kasuwa karami ya taimaka babban shi babban da ya zai samu amfani shi karamin ya samu amfani kaga an samu ci gaba ka gani kuma daga wannan Allah ya sai ga mutum ya saba da kasuwa kuma sai ga ci gaba Shirin kasuwa a kai miki dole ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. To a yayin da ake alasan barka da wannan harka ta matasa, wasu masu ƙananan sana'o'i ko kawa suke yi saboda yadda kasuwarsu ta kasance. Laminu Habule, wani mai sana'ar kifi ne a titunan da magaram. A kuma sana diya kawai. To ya ana sam. To alhamdulillah dai, kawai ya godiya, abu ya godiya kawai, shekara ta wani ya godiya kawai. Kamar tilikin ya yi tauri? A gaskiya ciniki ya tauri, ba kuma yadda ba. kai da kake sai da kihi a wuni kama kana sai da nan a wuni gaskiya da ina sai da kihi da yawa amma yanzu gaskiya ka ga wani guda bakwata da dauka ka ga shi na yau wani cikin kirki yau babu kasuwa wallah babu kasuwa ana ana sai da kwali daya da rabi amma yanzu ka bakwai ma ba sai da gudan ma ba sai da me ya kawo haka a ganin ka a kawai shekara sai kawai a tarihin kuɗi ba ana buƙatar kuɗin jiya kuma kuɗin kuma ya tauri yi koyewa wata layya eh, shi abin da ya gama duniya ba ƙasa ɗaya ba kuma tun da in kuna kuka nan ke an ka wani gudun ko hallo an yi kuka ka ya mata layya kawai to koya masana tattalin arziki ke kallon wannan tsari na rungumar ƙananan sana'o'i a lokacin azumi sannan ko yana taimakawa tattalin arzikin ƙasar ko jihar mamallawan Hamza masanin tattalin arziki ne a Damagaram. Muna ganin wani abin da idon rahama idon rahama mine ne saboda mutane abin da suke yi saboda su samu abin kore ma bakin su guda saboda abin da kake yi kana dan jarinka lokacin da ka zo ka so abun ka zaka saida shi a lokaci kenan ka samu abin da zaka yi wasu bukatunka kenan wani abu yana da kyau saboda yana da ya sa mutane su dogara da kansu su abin da su yi amma su zama a gida su yi dan kankana kasuwanci shine yana da kyau wallahi akan ko da na dan lokaci ne lokacin azumi dama sunan shi ai wannan activité de de de de fortune activité de circonstance wani azumi ne yasa don abin da kake gani suna yi saboda abin da ake samu ne a kusa Eh, abinda mutane suke bukata a cikin azumi shine za a runguma a yi idan lokacin azumi ya wuce kuma hallo sai a shiga a shiga wani abu yawa wani abu yana da kyau bari ma zai sa mutane su samu abin da za su ci da kansu su dogara da kansu yana da amfani a fannin tattalin arziki yana da amfani a saman tattalin arziki amma abu ne za a duba a direct saboda activity informal ce yawa saboda mutane kawai sun bude ido sun gani abin da ya kamata su yi su yi eh, kawai su yi su samu yawa su samu su sarrafa kudin su su abin nan don da bata ce an hana abin directement yanzu bulangeri bulangeri ita ce kadai take da halaka da ita da gwamnati amma su wanda suke shugowa su zo su dauki buru a 30 35 zai da a riba da ka samu na haka ne kawai baya shiga cikin harkar gwamnati amma ita bulangeri ita kuma lokacin wani ta bunkasa da da sai da da sai da burodi kenan ita ne za a samu kudin shiga zuwa gwamnati amma su wani activity informal ne kawai mutum ya samu riba shi a lokacin na kuma zai shi hidimomin shi a lokacin kenan biya ma da al'umma bukata riba ba ta shiga cikin asusun gwamnati a riba ba ta shiga cikin asusun gwamnati saboda wannan kankana activity ne wanda bai taka kare kare ba Yawwa amma dai mutane sun tsaya guri guda sun samu abin da suke so kuma sun je sun yi bukata da abin da da riba su to masu sauraro da haka za mu ja labulen shirin sai mako na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji morayinsu da ma sauran abokan aiki na sashin Hausa na RFI, musamman injiniyan da ya daidaita mana sauti, Hassan Alhassan Suleja. Ni Ahmad Abba ke mana fatan alheri, a huta lafiya.